cece kuce da yanzu ke ci gaba da gudana kan darabta janar na tawagar gangamin yakin neman zaɓe da ta kai ga jam'iyyar apc ga nasara wato rotimi amici tsohon gwamnan jihar ribas musamman yankin sana niger delta cece ne dai da ake ganin na daɗa zafafar ɓatanci da ƙiyayya da kushen ba gaira ba sabar da kuma cewar hakan na cike da haɗari mai yawa kuma yanayi ne da da ke ci gaba da ɗaukar hankula bisa la'akari da rawar da rotumi amici ya taka a musamman gangamin zaben muhammadu buhari a matsayin shugaban ƙasa a bisa ɗan yankinsa dr goodluck jonathan kuma yadda ya ci gaba da kai goro da mari a tsakankanin arewacin najeriya da yankinsa na niger delta amma kamin zaɓe zafafar siyasan hakan ya haifar masa da matsala da ƙiyayya daga 'yan uwansa na niger delta wani zama da kungiyar 'yan arewacin najeriya ta gudanar a kudancin kasar bisa jagorancin shugabanta alhaji muhammadu alikwande a bayyana yadda muzakkarancin rotumi amici ya taimaka matuƙa gaya wajen kaiwa ga nasarar jam'iyyar apc a najeriya ai amici sai mu ce kwalliya ta bangaren buhari kwalliya ta mai da kudin sabulu ko bahaushe ke faɗa shigowan ah, ameci tare da buhari tafiyansu ta barakalla domin a takaice buhari ya zo garin nan sau da yawa ya zo ya koma ya zo ya koma su suka san yadda tafiyarsu yake amma tafiyar ameci da buhari alakan ya kai alaka tafiyar ya kai tafiya ameci mu muka san da muke zaune a nan wannan jihar Rivers mu muka san wane ne Ameci. Ameci mutum ne idan ya sa kansa abu ya yi da iya gaskiyansa kuma da iya fahimtarsa. Shi kowa san aƙidan Buhari mutum ne mai bin doka. Shi kuma Ameci ya san aƙidan Buhari sai shi ma ya zama to mai bin doka. sai ya saka da haka. Duk abin da Ameci ke yi ina taka tsantsan ne kada ya tsallaka abin da um, Buhari baya so saboda haka sai tafi su sai ya daidai shi ameshi ya tsaya akan wani ziraɗi mai ƙarfin gaske yan uwanshi sun kishi sun nuna masa ƙiyayya na kin karawa akan shi ya koma ina bin bahaushe can ba zagin da ba su mishi ba. Wai shin koyaya mazauna yankin Niger Delta ke kallon Amici ga ra'ayin su. Sunana Alhaji Shu'aibu Tilda Fulani ina transport a nan Fatakwal inda nake ganin Amici a tafiyar APC. Wato mutum ne jarumi gaskiya a gaskiyan al'amari. Dan ni a yanzu a cikin APC babu wanda zan iya cewa jarumi ne banda shugaban kasa yanzu. To shine zan iya kwatanta maka na biyu a gaskiyan al'amari. Saboda irin kalubale da ya shiga a cikin kudancin kasar nan. Sunana Haruna Mu'azu Rue a gaskiya kwatankacin zama na a river state na zauna yau wajen shekara goma sha bakwai na river state a duk zaman da na yi ban ga gwamnan da ya aiki kamar tsohon gwamnan jihar river state rotimi amechi ba lamido abubakar sokoto muryar amurka daga fatakwal a nigeria